da a wancan lokacin yana tare da masu gemu duk da har yanzu na zura ido na zura ido ga ya ase nasa gemu ya ki ase in Allah ya ga dama gemun ma ba zai fito ba ganin damansa sai bar gemun ya fito sai ya ce ma karka aske duk waɗannan giya da ake in ya ga dama giyan ko an yi giyan ai ba za ta zama giya ba ganin damansa sai ya bar ta giyan ta zama giyan kuma sai ce karkasha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk wanda kaga ya aske gemunsa son zuciya ne haka ne kai ma mai gemun kace yau yau da ka aske ba zai asku bane zai asku saboda ka yaga waye zai yi biyayya waye ba zai yi biyayya ba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 akan gemu da masu gemu wani yanki ne na bidiyo aka fito da shi inda ga Dr. Rabi Musa Kwankwaso din yana zaune tare da mambobinsa yana magana yana tsokala ga ɗaya daga cikin 'yan majalisu cewa a cikin su hadda mai masu gemu ko mai gemu duk da yake bai aske ba ko dai wasu kalamai makamantan haka waɗanda suke nuni da raha da barkwanci game da masu gemu wanda hakan ya ɗauki hankali wasu ke ganin kamar izgili ne Dr. Rabi Musa Kwankwaso yake wa addinin musulunci. Kamar yadda na faɗa na ce dan Allah ina ba masoyan mu haƙuri idan a harkar da'awa ne ko a harkar Allah duk irin zagin da wani zai mana ko kun ji abin bai muku daɗi ba don Allah ku yi haƙuri kar ku damu na ce an samu lamba ta ɗaya wajen rashin mutunci sun faɗi sun zagi lamba ɗaya wajen mutunci domin su abu lahab da su abu jahal da suka faɗawa manzan Allah magana banza a mukabilin annabin shine lamba ta ɗaya wajen daraja su kuma a wajen ƙasƙanci su ne lamba ta ɗaya wajen rashin mutunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cikin suratul amfali cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izo yana karanta musu ayoyi bayyanannu me suke cewa wa idza tutla alaihim ayatuna in ka zo kana karanta musu ayoyin mu bayyanannu qalu sukan ce wa annabi qad sami'na mu mun ji abin da ka faɗa Lau na la qulna misla hada mu ma da mun ga dama irin maganar da ka zo kana faɗa mu ma sai mu faɗi irin ta yi kuma sai su kalli manzon Allah su ce in hada illa asatirul awwalin ai abin da kake zuwa ka faɗa wa mutane tatsuniyar mutanen farko ne kawai har sukan ce wa idqalu allahumma Allah ya ce wa annabi ka tuna lokacin da suka ce in ka na hada huwa alhaqqa min indi Allah in wannan ƙur'anin gaskiya ne daga gurinka maimakon su ce Allah ka sa mu kama gaskiyar mu riƙe sai suka ce wa manzon Allah fa amtir alaina hijaratan minas sama'i Allah ka yi mana ruwan dutse daga sama a wai itina bi azabin alim ko kuma Allah ka zo mana da azaba mai raɗaɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake faɗa ma wannan magana so dan Allah muna ba da shawara ni dai Musa Yusuf Asadu sunna na riga na yi sadaka da mutunci na ga duk mutumin da yake ganin zai taka shi in dai akan addini ne to na ba shi dama ya taka aiwa inda Allahi tastami'ul husumu wajen Allah ne masu husuma za a haɗu matsalar da yake ba gida ɗaya ne gida biyu ne wa inda ta tastami'ul husumu a wajen Allah subhanahu ta'ala masu husuma za a haɗu duk wannan rayuwar ta duniya za a gama ta za a koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a haɗu abu na biyu da nake so in yi magana a kan shi ya kamata mu gane cewa abin duk da ba na wasa ba ne to bai kamata mu yi wasa da shi ba akwai maganar da za ka yi ta koda da ba'a ne in ta shafi wani abu wanda manzon Allah ya zo da shi tabbatacce a shari'a abin yana iya zaman maka matsala munafikai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala in sa'altahu wallahi da zaka tambaye su la na za su ce maka inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai sanda muke magana wasa muke yi wargi muke abu ne ya shafi addini ya shafi Allah da manzon Allah sai ya zamanto suna faɗarsa kuma Allah ya ce da zaka tambaye da za su ce musu wasa suke yi Allah sai ya ce kulka ce musu abillahi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatihi da ayoyin Allah ɗin wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una su kuke wa isgiri yana daga ciki idan abu ya tabbata a sunnar manzan Allah annabi ya zo da shi ba a wasa da abin kuma ba a yi ma abin izgiri Allah sai ya ce la ta'taziru ba wani uzuri da za ku kawo kada ka fartun ba a da imanikun kun kafarta bayan da kuna da imani shi yasa yace na afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin idan mun yafe ma wani bangare cikin ku Allah yace akwai wanda sai mun yi musu azaba saboda ku mutane ne mujrimai a ina so in yi shimfiɗa shimfiɗar da nake so in yi a mai girma tsohon gwamnan jihar Kano a sanata Rabi Musa Kwankwaso tare da kowace irin girmamawa da mutuntawa ba zagi zan yi ba ba kuma cin mutunci zan yi ba a'a a matsayin ka na musulmi wanda ba wata riga da kake alfahari da ita sama da ta musulunci so yana da kyau lokaci ya yi ka gane cewa idan kana magana a matsayin ka na shugaba akwai abubuwan da suka shafi sun tabbata a addini wasa da su yana daga cikin abin da zai sa har a gaban Allah ka samu matsala <coughs> ina so mutane su gane cewa duk wata sifa da ka sani ta mutanen kirki a duniya babu wanda ba a samu wasu mutanen banza ba sun shiga sun yi amfani da wannan sifa ɗin misali mu ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala ka cokal kansa da Allah yanzu ba ku wanda suke shiga ba rigar cewa su ma alloli ne mu ɗauki rigar manzanci annabta dan Allah yanzu ba akwai wanda suke ɗaukar suka yi da'awar annabta ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ɗauki alƙur'ani dala ba akwai wanda suka yi da'awar cewa an saukan musu ko suna da nasu ƙur'anin ba bayan manzon Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ɗauko duk wata sifa da ka sani ban cire maka ba in dai wannan sifar asalinta ta mutanen kirki ce ba a samu wata wannan sifa ba ta sai an samu wasu mutanen banza sun yi shiga wannan sifar sun yi amfani da ita sun yi cuta sun yaudara wannan ba shi ke nuna cewa ba shi abin da ya tabbata mu soke shi a'a sai dai wanda ya sa wannan sifar ya yi abin da ba daidai ba shi za mu soka mu ɗauki kwat kwat wannan da ake sawa kwat da Allah jama'a ana sa kwat a yi cuta ko ba a yi me yasa idan wasu suka sa kwat suka yi cuta duk inda aka ga mai kot ba za a zage shi ba sai wanda ya tabbata an kama da cutar amma me yasa wata sifa ta addini idan wani cuta da ita sai a hukunta duk masu addini da wannan sifa din me yasa in malin malin kake sawa wani ya taba sa malin malin yi cuta da ita ka ɗauko duk wata sifa da za ka yi magana in dai ta kirki ce to akwai wasu mutanen banza da sun yi amfani da wannan sifar don biyan bukatarsu so shi wannan abin da ya tabbata ba soke shi zami ma wanda suka shigo rigar suka yi amfani da wannan abin su za mu soka wannan ita ce ka'ida ta hankali da kuma sanin ya kamata to yanzu bari zan saka wannan muryar tashi in na saka kama zan sa tarayyar mu matsalar mutane kenan sai ka zo kana wani abu sai wani ya zo a daidai lokacin da kake wani abu shi kuma lokacin yake kokarin yana so sai ya kira ya tsayar da abin da kake a yi haƙuri ba zan sake dawo da shi a yi haƙuri ina zuwa da allah wani ne mutane sanda kake yin sanda kake yin wani abu su kuma lokacin a yi haƙuri da Allah bari zan saka muryar idan na saka muryar ba zagi zan yi ba a abacin mutunci zan yi ba nasiha zan yi gare shi da kuma duk wani ɗan boko a najeriya ko ɗan siyasa da yake da wannan tunanin ya sani cewa taɓa irin wannan matsalar kai ma Allah da manzan Allah farmaki ne bari na so zan dawo da shi a ya haƙuri haka shi ma ɗan majalisar tarayyar mu kowa ya gaira haƙurin da ya yi ya shigo cikinmu duk da ba da shi aka fara ba da a wancan lokacin yana tare da masu gemu duk da hanyar yanzu na zura ido na zura ido ga ya ase nasa gemu ya kasa yawa ba komai kowa ya zamansa da nasa so ji maganar da yake faɗa wani ɗan majalisa ne a cikinsu da yana tare da masu gemu ya zara ido ya zara ido ya aske gemun bai aske ba to amma dai kowa ya zauna da nasa in kuka fahimci maganar wato abu ne da yake da alaka da isgili da istihza'i dangane da abin da ya shafi matsala ta ainihin wato gemu idan an samu wani ya ajiye gemu ya yi abin da bai kamata ba to ba sunnar ajiye gemu za a soka ba a'a shi wanda ya ajiye gemun ya ba daidai ba shi ya kamata ya zama abin suka kamar yadda in an samu wani yana da alaka da ƙur'ani sai ya abin da ba daidai ba to ba ƙur'ani za a soka ba shi wanda ya yi alaƙa da ƙur'ani ya abin da ba daidai din ba shi za a soka so sannan yanzu in ka fahimci shi dai haɓarsa dama in ka kalle ta zaka ga babu gemu gaba ɗaya haka kan mazarsa tare da mu kowa ya gaira haƙurin da ya yi ya shigo cikin mu duk da ba da shi aka fara ba da a wancan lokacin yana tare da masu gemu duk da har yanzu <laughs> na zura ido na zura ido ga ya asa nasa gemu ya kasa amma ba komai kowa ya zaman da kun ga yana tare da masu gemu ya zara ido ya zara ido yana jiran ya aski so ba san wani kallo yake ma duk mutumin da yake da alaka da gemu ba na rantse da Allah wannan gemun da na aji wallahi ba dan manzon Allah ya ce a aji ba wallahi da ba zan aji ba wando da nake dagewa billahi allazi la ilaha illa ba dan annabi ya ce a dage ba wallahi ba zan dage wandona ba sau da haka ni ba ina ajiye gemu ba ne kawai mujarradin sha'awa ko kwalliya a'a a itikadi na ina ajiye gemu ne saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bari in tafi ƙur'ani tukunna Allah subhanahu ta'ala da ya zo maganar annabi Haruna cikin suratu taha lokacin da ya gama magana Allah ya ce wala qad qala lahum harunu min annabi Haruna ya faɗawa mutanen annabi Musa kafin annabi Musa ya dawo daga miƙati ya faɗa ya ce ya ƙaun inna kun fitin bi wa inna rahmanu fatta rahman ne wa ati'u amri ƙalu sai suka ce lan nabaraha alaihi akifina ba za mu gushi ba muna bautar wannan ɗan maraƙin hatta yarji a ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo ƙala ya harunu sai suka ce ya harunu da annabi Musa ya dawo yace ma mana aka aita ra'aitahum dallu me yasa lokacin da kaga sun ɓace sun saki tauhidi baka hana su ba Allah tattabi ani afa asaita amri qala sai yace yabna um ya kai ɗan yar uwata ko ya kai dan yayi amfani da ɓangaren uwa sai yace la ta'khud bi lihiyati kakka kama gemuna wala bi ra'asi ko kaina in inni kashitu an taqula farrakta baina bani isra'ila walam tarqubu qawli idan mutum ya karanta wannan aya ta casa'in da hudu a cikin suratu ɗaha zai ga cewa annabi haruna ɗan uwan annabi musa yana da gemu shi yasa lokacin da zai a matsala ta faru da ya kama kanshi a cikin suratul a'raf fa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi da ya fahimci ya kama masa kai sai ce to kuma karka kama min gemu kun ga annabi haruna yana da gemu wannan maganar da na kawo a nan gurin a wannan ayar al'imam ibn jarir tabari wanda ya rasu hijira 310 da ya kawo ƙarƙashin wannan an sai ce wa fil kalami maturukun sai ce ka istigina an istighna'an bidilalatil kalami alaihi a cikin zancen da ake akwai abin da aka bari saboda siyakin zancen ya nuna cewa a bashi sai ce wa huwa aka da musa bilihi ya ci akhihi haruna annabi Musa ya kama gemun ɗan uwan shi annabi Haruna wa ra'asuhu da kuma kansa ya jurruhu ilaihi yana jansa zuwa gare shi faƙala haruna yabna um la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si me nake so in tabbatar da wannan ayar da wannan kuma magana Imam ibnu Jarir Tabari shine annabin Allah annabi Haruna yana da gemu so in mutum ya zo ya ce zai soki gemun ko masu gemu to farko tukunna zai soki annabi Musa zai kuma soki annabi Haruna dan Qur'ani ya tabbatar da cewa yana da gemu da ajiye gemu sifa ce ta mutanen banza da Qur'ani ba zai kai to ya ba mu labari ba cewa annabi Haruna ya ajiye gemu dan ba yadda za a yi Allah ya bari wani annabi daga cikin annabawan shi ya siffantu da siffar da take ta mutanen banza ce bai gyara mai ba bai taɓa yi wa al ibn ibnu jarir a qurtubi wanda ya rasu hijira 671 da ya zo ƙarƙashin wannan ayar yabna um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'asi sai ya ce ibn abbas ya faɗa cewa akada sha'arahu bi yaminihi ya kama kansa na gashi da hannunsa na dama sai ya ce walihiyatahu bi yasarihi sai ya kama gemunsa da hannun hagu sai ce li annal ghairata fillahi halakathu saboda kishi akan lamarin Allah ta riga ta kama annabi Musa ai la taf'al hada fayatawahhamu annahu minka istighfafan aw uquba kakkai haka sai su dauka cewa ka wulakanta ne ko uquba kake mu sai ya ce wa qad qila inna Musa alaihi salam inna ma fa'ala hada ala ghairi istighfafin wala uqubatin kama ya akhudul insanu bi lihiyati nafsihi me nake so in tabbatar al-imam al-qurtubi ya tabbatar da cewa annaba haruna dan uwan annabi musa yana da gemu al-imam ashinkidi a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani da yazo kan wannan matsalar sai yace fa idza alimta bidalika in ka san wannan anna haruna min al-anbiya alladhi ina umirna ko umara nabiyuna sallallahu alaihi wasallama bil iktida'i bihim fi suratul an'am sai ya ce annaba haruna yana cikin annabawan da Allah ya umarci manzon Allah cewa ya koyi da su da ya lissafo ya ce fa bi hudahu muqtadi sai ya ce wa alimta anna amrahu amrun lana ka san ku umarnin da Allah ya bashi idan ba a samu wani dalili ba da ya ce a'a to ya shafe mu sai ya ce li'anna lana fihi uswa alhasana domin a gare shi muna da abin koyi kyakkyawa sai ya ce wa alimta anna haruna kana wafiyar sha'ar lihiyatihi to daga nan za ka fahimci tun da kaga Allah ya kawo maganan gemu a ƙur'ani ya ce yabna ummalata la a bi lihiyati yace daga nan za ka san cewa anna haruna kana wafiyar sha'ar lihiyatihi yana da cikakken gemu ne bi dalili qawlihi li akhihi saboda maganar da dan uwansa annabi Musa yi masa yace la ta'khuz bi lihiyati saboda maganar da annabi Haruna ya ce ma annabi Musa kakka kama gemu na wannan ya nuna cewa annabi Haruna yana da cikakken gemu sai ce annahu law kana halikan da a ce aske gemunsa ike yi lama arada akuhu al'akada ya lihiyatihi da ɗan uwansa ba yadda za a iya ce kakka kama min gemu yanzu wanda bai da gemu me za a kama sai ya ce ta bayyana laka min zalika bi'idahin zai bayyana gare ka a fili cewa anna ifafan lihiya mutum ya ajiye gemu min samtin ladhi umirna bihi a fil qur'anil azim yana daga cikin ɗabi'a da sifar da Allah ya umarce mu da ita a cikin alqur'ani in ji al'allamatu shanqidi tun daga annabi haruna ƙur'ani ya tabbatar da cewa yana da gemu har ya ce wa ɗan uwansa annabi haruna ya ce la bilihi bi kar karka kama min gemu sai yake cewa annahu kana samtun rusulul kirami ajiye gemu sifa ce ta annabawan Allah sai yace salawatullahi wa salamuhu alaihi sai yace wal ajabu abun mamaki min alladhina madahat dama'iruhum yana daga ciki abin da yake da ban mamaki waɗanda zuciyarsu ta samu matsala wajen mahalla zauƙuhum zauƙin su ya lalace hatta saru har sai da suka kasance ya firruna suna gudu min sifatu dhukuriya daga sifa ta mazaje ajiye gemu sifa ce ta mazaje sai yake cewa wa sharafin rujula da kuma daraja ta mazantaka ila hunusa al'unusa zuwa ga matantaka rashin ajiye gemu ne in ba da lalura ma irin wacce aka kawo mana a Najeriya da sunan kowane irin aiki asali namiji bai kamata a gan shi babu gemu ba domin rashin zama babu gemu ɗaya ne daga cikin sifa ta mata idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka shagiri ba wanda haka halitta ka take ba gemun kake yi ba sai ya ce wa mastilona bi wujuhim bi halki azqanihim wajen yadda suke haske haɓoɓinsu wa ya tashabbahu na bin nisa'i suna yin kamanceceniya ga mata haisu ta yadda yi hawiluna alƙada'a ala adamin fawariƙi bai na zakari wal unsa wa huwa lihiya sai ya ce wa kad na nabiyu sallallahu alaihi wa sallama kasan lihiya Manzan Allah yana da cikakken gemu ka je ka karanta duk abin da za ka karanta daga cikin siffar annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi yana da cikakken gemu a tarjamarsa to abinda aka ce wannan sifa ce ta manzon Allah zan zo zan yi magana akan wata shubha dan bada amsa akan ta sai ya ce wa huwa ajmalul khalqi ko manzon Allah ya fi kowa kyau cikin halitta amma yana da gemu wa ahsanuhum suratan manzon Allah ya fi kowa sura mai kyau amma yana da gemu sai ya ce war rijalul ladina akadu kunuza kisra wa qaisara mazajen da suka tashi suka yi ma addinin musulunci aiki suka karɓo kisra da ƙaisara wadanat lahum mashariqul ardi wa magaribuha sannan gabacin duniya da yammacin duniya suka rissana musu laisa fihim halikun a cikin waɗannan mazajen da annabi wa tarbiyya babu mutum ɗaya da yake aske gemu in ji al'allamatu shinkiɗi sai ya ce nardullah an yuriyana muna roƙon Allah Allah ya nuna mana wa ikhwanan almu'minin alhaq haqqa da yan uwanmu masu imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce wa ruzuqna ittiba'ahu ka ba mu ikon binta wal batil batil Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce wa ruzuqna tinabahu sannan ka ba mu ikon nisantarta sai ya yace amma ahadithun nabawiyya addalla ala ifafil lihiya hadisan manzon Allah da suka zo wanda suke magana akan a ajiye gemu yace falaysa lana bihajatin ila dhikri hali shuhurati ha bainan nasi yace ban buƙatar ma in kawo ta anan a tafsiri saboda ta shahara tsakanin mutanen da suke da alaka da karatu sai yace wa kasarati rasa'ili almu'allafa fi zalika da littattafan da aka wallafa akan matsalar gemu kadai wa qasdana wato huna sai ya ce wa na huna mun na nufin anan an nubayyana zalika ko an nubayyana dalilin qur'ana an yace nan ina so in nuna maka kawai ba wai sunnar manzon Allah ba a'a qur'ani ma ya nuna cewa annabawan Allah subhanahu ta'ala suna ajiye gemu yace manufar da ta sa kenan ne wannan maganar. to tunda ko kaga Allah ya kawo annabi Haruna yana da gemu yace dalili ne akan dukkan annabawan Allah babu annabin Allah da ba shi da gemu sannan dalili ne a kan cewa sahabban da suka yi wa annabi biyayya suka kai musulunci gabas da yamma da kudu da arewa babu wani sahabi da ba shi da gemu sai wanda yake halitta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi haka da alamatar shinƙiƙi ya gama aisarut tafasir na jabil aljazairi da ya zo ƙarƙashin wannan ayar da ya gama abin da ya fitar na shirya cikin wannan ayoyin sai ya ce na farko shine ma'asiyatar rasuli sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuaddi ila fitnati la'asi takan kai zuwa ga fitinar wanda ya sabawa annabi fi dinihi wa duniyahu a addininsa da duniyarsa fitinar sabawa manzon Allah sannan abu na biyu ya kawo jawadul azli wal itabi habibi ya halatta ka zargi mutumin da yake masoyinka ne inda taqsirihi lokacin da ya taƙaita cikin abin da aka yi masa wasiyar ya kiyaye kamar yadda annabi Musa ya wa annabi Haruna sannan abu na uku da ya kawo ya ce jawazul i'tizari liman tuhima bit wa inna haqqan wa in haqqan halaccin kawo uzuri ga waɗanda aka tuhumce shi da gajiya ko da abin ku gaskiya ne tuhumar da aka yi masa sai ya kawo uzuri sannan sai ya ce kad yakhti'ul mujtahidu fi ijtihadihi wa kad yusibu wani lokaci mujtahidi yakan yi daidai wani lokaci yakan iya yin kuskure a cikin littafin shama'ilul muhammadiyya na al-imam tirmizi wanda <clears throat> al-imam tirmizi ya rasu hijira 279 a babi na farko da ya fara kawo babu ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi sallama. babin abin da ya zo cikin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kawo a anil Hassan bin Ali hadisi na takwas a wannan babin ƙala ya ce sa'altu khali na tambayi khali na hinda bin abi hala wa kana wasafan ya kasance yana siffanta siffar manzon Allah an hilyacin nabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya shafi kwalliyar annabi ne ya ce yana siffanta shi ya ce wa ana ashtahi an ya sifali min hashe an ata'allaku bihi ni kuma ina kwaɗayin in zo in same shi duk abin da yake sifaci ta manzon Allah ya faɗa min ita dan in rataye da ita faƙala sai yake cewa kana rasulullahi fahman mufakhaman ya tala'ala wajahu ya tala'ala wajahuhu tala'alu alƙamari lailatul badri a tsulu ko atwalu min marbu'i wa aqsaru min mushazzabi sai ci ce azimul hama rajul sha'ari in iftaraqat aqiqa aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sha'ruhu shahamata uznaihi idha huwa waffarahu azhara al-lawni wasi'ul jabini a hawajibi sawa biga fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhu algadabu aqna a irnaini lahu nurun ya'aluhu yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asham da ya zo yana faɗa siffar manzan Allah sai ce kastul lihiya manzan Allah yana da cikakken gemu ku duba ku gani ku je ku karanta duk abin da za ku karanta na shama'il ɗabi'un annabi na halittarsa in ana faɗa babu wani littafin tarihi da zai faɗi siffar annabi sai kaga ya faɗa ya ce kassul lihiya daga cikin siffar annabi annabi yana da cikakken gemu to don girman Allah ƙur'ani ya faɗa ya ce annaba haruna yana da gemu babu wani malamin musulunci da ya isa ya musa cewa idan ana magana siffar manzan Allah daga cikin siffarsa ta halitta annabi yana da cikakken gemu to tun da ku, sifa ce ta annabawa wanda duk zai sauki gemu in wani ya ajiye gemu ya yi abin da ba daidai ba in ka tashi ka soke shi kamar yadda in wani ya karanta ƙur'ani ya yi abin da ba daidai ba shi da ya ba daidai ba shi za a sauka amma abin da ya tabbata na ƙur'ani ba za a sauke shi ba wannan ita ce ka'ida bari a nan gurin yanzu shehu ibrahim inyas a je a duba cikin wannan littafin nashi a iksiru sa'adati da ya zo wannan harafin a barƙun bada na hawala marabi'i ya mula'u fahamni mur'un izi ya mula'u albarku ya duma'u har ya zo inda yake faɗa wa aufar launin a da ajul aini tasdari bi aini maha inda alkamila tarta'u wa anjalu ainin a ahdabu shafri wasi'un sai ce jabinu rasulullahi wal khalq awsa'u sai ce azajj wa aqna wajhu a mudawwarun sai ce tuhu kasan wa sadrun muwassa'un shehu ibrahim ya zai ce manzan Allah yana da cikakken gemu a je a duba littafin sanadiwa ne ikthiru sa'adati fi madhi sayyidi sa'adati amma abin mamaki wasu da sunan ilimi za ka ga sun zo suna sukar abin da ya shafi lamarin wani kawai saboda ya ajiye ainihin wato gemu wannan shi ibrahim yas ya faɗa yana siffanta annabi ya ce azajju wa akana waje huɗa hamudawwarun sai ya ce wa lihiyatuhu kassan wa sadarun muwassa'un ya faɗi cewa manzan Allah yana da cikakken gemu haka shi ibrahim yas ya faɗa so kakka ɗauka cewa wai idan kana sukar wannan sunnar wai mu kake suka baka san cewa bala'in da kake tarowa kanka ba wanda ya karantar da a ajiye wannan sunnar bala'in yana komawa wato zuwa gare shi akwai wata ɗabi'a da mutanen mu suke da shi wai a da a nan ƙasan sai a ce wai in baka ajiye in baka magana ɗaya kakka ajiye gemu sai kaga ko kuma uba a gida sai a ce waya za a yi wai shi ya ajiye gemu ɗansa ya ajiye ya fa manta fa shi yana da azzakari ɗan yana da azzakari bai ce yaya za a yi ya ajiye azzakari ɗansa ya ajiye azzakari ba tunda shi azzakari ya fito mai ya kamata ɗan nashi shi ma yanki azzakarinsa bai fa faɗa haka ba fa eh amma wai sai ya ce wayan ba rashin kunya ba ta yaya shi yana da gemu ɗansa yana da gemu a ta yaya to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi ya kuma sa wannan sako ya kai ga mai girma da Rabi Musa Kunkoso ya ba shi ikon gyara wannan kuskuren a ɗazu wani ya yi kwamen da cewa a yi wa Dr. Rabi Musa kwankwasa uzuri ban ga dalilin da zai sa a yi uzuri ga wanda a lokacin kamar da na faɗa ga wanda yake a society na musulmi a ce a matsayinsa na min shekaru bai san cewa gemu safar annabi ba ce to amma daga bisani bayan na tsaya na nazari da yanda yake magana din za mu ga cewa ta iya lokacin da yake magana ma kwata-kwata bai iya tuna cewa gemu safar annabi ce ko wani abu ne da addini ya mutunta ba kawai wani abu ne na barkwanci wanda mutanen mu suka saba sai dai dalilan da malam ya kawo suna nuna maka hatsarin mutum ya shigar da barkwanci cikin addinin sa a gunda addini ya hana domin sababi ne na fita daga musuluncin to haka kenan yana da kyau shi Dr. Rabi Musa sa wannan sako ya kai gare shi ya bashi ikon kiyaye farta irin waɗannan kalamai ko da ba a kiyaye domin a kiyaye mutunci da girman addini ba to sai a duba maslaha ta siyasa kasancewar akwai dubban mutane waɗanda kake sa ran za su dangwala ma ƙuri'a duk masu gemu ne kuma suna yi a matsayin aƙida su ta addini ba zai yi ga wani daga cikin ɗan siyasa ko wani daga cikin ɗan takara ya yi ɓangaranci ya ɗauki wani bangare ya ware wani kuma ya zama karɓaɓɓe a wajen kowa ba abin su suka fi mu sani shine ɗan siyasa ba zai zama masoyin kowa ba sai ya zama mai kula da maslahar kowa da kowa a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala mana daga da katare ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabina Muhammadu alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh